barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na farfesa ai egondu da ke a nan shi ya sabo a unguwa arkilla haka ne a jihar sokoto inda muke karatun littafin adabu zafaf a kowace rana asabar yau asabar 27 ga watan safar shekara ta 1441 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina za mu tashi a matsala ta 38 الامتناء من مخالفة الشرع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله